صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ككبو دياتا تبتغى الله تبارك وتعالى da ya ba mu ikon sake hallara a wannan masallaci na abu ubaida radiyallahu an da ke nan makaranta hadda Alƙur'ani mai girma a nan garin shagari a wannan yammaci na litinin yau muna wata 26 ga watan zilhijja shekara ta 1443 wanda ya zo daidai da 25 wato ga watan bakwai a mailadiya 2022 domin ci gaba da karatun littafin da muke karantawa a kowace rana a tane kamar yadda an ka sani muna karatun da mujaddadi al'imam sheikh muhammad bin abdulwahab rahmatullahi alaihi ya wallafa mai suna masailul jahiliya wannan littafi malamai sun sharhi saboda muhimmancin littafin ya samu sharhin ma da yawa to cikin sharhi na ƙarshe-ƙarshe wanda ya fi gamewa kuma ya yi tahiya da zamani shine sharhin da a sheikh al'allama alfauzan fauzan ya yi ma wannan littafi ɗin kuma kamar yadda an ka sani wannan karatu an dakatar da shi kamin zuwa sallah saboda mai da hankali akan bayanai na abin da ya shafi layya da kuma sallar idin layya din da ibadojin da ake yi wato farkon A kwanuka goma na farko na wannan wata bayan sallah satin da ya wuce mun buɗe karatun wannan littafi za mu ci gaba da shi mun ci gaba a wannan lokaci yau za mu ɗora insha Allah ya zan karatu na biyu kenan bayan dawowa hutu kamar yadda kun ka sani muna karatu ne a daidai gabar wato matsala ta jahiliya ta biyu wato wannan matsala ta jahiliya ta biyu shine rarrabuwar kai cewa mutanen jahiliya kansu rarrabi shiki kamin zuwan musulunci game da sha'anin ibada sha'anin addini rarrabi suke ya zan kowane bangare. daga cikin waɗannan rarrabar da waɗannan rabe-raben kowane ɓangare yana takama da bugun gaba da cewa nashi ya na wancan har Allah ya ambace su da kullum hizbin bima da daihin farihun ko wace ƙungiya tana takama ne da abin da agari ta wato na addini ko na jama'a ko sauransu bayani ya tsawaita akan wannan gaba to hawa yau muna cikin wannan bayani a lokaci ya yi. za mu ɗora da inda malamin can karatun da mun kai satin da ya wuce wato ya raba mutane matsalar rarrabuwa ga sha'anin fiƙo zuwa kashi biyu ko kuma ya raba rarrabuwa a cikin musulunci zuwa kashi biyu a inda yake cewa yabqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf abinda ya rage muna yanzu mu san haƙiƙanin mi ake nuhi da saɓani awul khilaf ko kuma samun saɓanin ra'ayi fil masailin fiqhiyya a cikin mas'alolin fiqh mun sani a cikin littafan fikihu an samu rarraba game da mas'aloli na ibada hatta na mu'amaloli irin kasuwanci da aure za a samu a ce wannan mazhabar maliki wannan mazhabar abu hanifa wannan mazhabar hambali wannan mazhabar shafi wannan mazhabar sauri ga sunan dai Shin irin wannan rarraba da an ka samu a cikin musulunci ko a cikin malaman fiƙihu na addinin musulunci menene matsayin wannan rarraba wannan rarraba yana cikin rarrabar da musulunci ya yi allah wadare da shi yana cikin rarrabar da musulunci ka faɗa da shi ko ko bai ciki to sai malami ya amsa yace nan yace fal khilaf waqi'un wa mawjud al arafi umur al fiqh da yake mi a yanzu haka a cikin al'amuran fiqh shin waɗannan saɓani da ake samun cikin fuqaha'u a ce wanga mazhaba kaza ya kadi wanga mazhaba kaza ya kadi da kaza da kaza ba hal haza min al ikhtilaf al mazmum e wannan yana daga cikin saɓani mazmumin saɓani yi saɓani mara kyau wanda shari'a ta tsawatar ta yi hani a kai ko bai ciki dangane da amsa wagga tambaya mala ya ce laƙul al-ikhtilafi an haza al-ikhtilaf نقول ala tismai za mu ce rarraba bisa ga wannan ya kasu kashi biyu da haka dole a yi bayanin kowane kashi don a san wanda an mazmumi cikin irin wannan rarraba da wanda ba mazmumi ba na farko al'ikhtilafin din samun saɓani cikin addini sai ce kamar samun saɓani cikin ayyukan ibada da samun saɓani cikin ayyukan aƙida to samun saɓani cikin ayyukan ibada da samun saɓani cikin al'amura addini a aƙida to ya ce wa haza istilafin mazmum wa muharram irin wannan saɓani to saɓani ne na abin zargi mara kyawu kuma haramtacce ba mai kyau ba me yasa malai ce haka yace li anna dina laysa majalan lil ijtihad domin aka ce wanga abu addini ne to babu wurin da za a ce ai ijtihadi ciki ne da wanga abu an ce wannan haka Allah ya shar'anta shi haka annabi ya shar'anta shi to magana cewa ai sabani ciki ne ba taso ba bi kawai za a yi yadda Allah ya ce nan da yadda manzon Allah ce haka nan za a yi babu fage na ijtihadi cikin al'amari na addini yace kai yace da anna dina laysa majala yace wa laysa majala lil ara sannan ba gire bane na wani tsara addini babu babu daman mutum yace ni ra'ayi na ina gani ayi kaza ne yasa yace badid din tauƙifi ya ce a addini al'amarin addini tauƙifi ne mene ne tauƙifi shi ne abin da babu daman mutum ya ƙara ko ya rage yadda abin da yake haka zai yi ba a ba kowa dama shi magana a kai yadda Allah ya ce da yadda manzo ya ce haka nan za a yi wannan abin amma baka da dama ka shigar da ra'ayinka cikin wannan abin ka ce ka yi ishtihadi cikin wannan baka da wannan dama sai ce wala aqida ta tawqifi tawqifiyya aqida tawqifi to abin da ya shafi bangaren aqida babu dama mutum ya yi ishtihadi game da abin da ya shafi bangaren aqida kai tsaye ga aqidar da manzon Allah ya zo da ita ga yadda ya karantar da ita ga shi haka nan za a yi babu dama wani ya yi ishtihadi cikin kasancewa Allah guda ne ko ba guda na cikin kasancewa Allah cancanci abota ma ko ba ce cancanta ba? cikin kasancewa Allah ka ruwa shi ka kashewa shi ka raya ko ko a ko a ce a yi saɓani cikin abin da ya shafi uluhiyarsa cancanta abota masa shi kadai? ko abin da ya shafi asma wa sifa wannan babu dama mutum ya ijtihadi a wanga fagi la majal lil ijtihadi fiha babu fili babu dama ga yin ijtihadi a ciki alaina an natamassaka bima shara'ahu Allah lana min ad-din wa min al-aqida ya zan wajibi mu yi riko da abin da Allah ya shar'anta mana na addini da na aƙida kawai mu bi an wa babu magana ta'awili ba magana wani ya shigo ya ijtihadi ciki ne duna an nasa dakhala bi ara'ina wa ijtihadatina ba tare da wai mu mun shiga cikin lamarin aqida ko lamarin aqida abin addini mu ce mun shigar da ra'ayoyinmu da ijtihadojinmu yace kazalikal ibada tawqifiyya yace to haka nan sauran ayyukan ibada ayyukan ibada daga sallah azumi zakka duk waɗanda tauƙifi ne Baka da dama ka sa ra'ayinka ciki sallah a zo raka'a hudu ga mazaunin gida matafi an mai rango mai raka'a azumi na wanda na farilla watan ramadana kawai kaza da kaza da kaza ga su to baka da damar ka shigo kai ijtihadi ciki kamar yadda wannan sallah zuwa raka'a biyar ko raka'a uku ko wani abu da ka baka da wannan iko baka da wannan dama mafhumin zaka bi ne kawai ma ja'ana bihi dalilu amalna bihi duk abin da hujja ya zo mana za mu yi aiki da shi an gane yawa Allah ya ce a yi kaza shi adali na yin wannan abin za mu yi aiki da shi babu dama wani ya shigo ce a kaza kaza kaza ko ya sa ra'ayi annabi ya ce kaza za mu yi aiki da shi babu dama wani ya zai ce a mallan wani ya ce kaza wani ya ce kaza wa ma laysa alaihi dalilun duk da ya zan babu dalili a kansa an duba a alkur'ani babu inda Allah ya ce a yi wannan abin ko a sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to fa hu bid'atun to wannan abin bid'a ne babu da ma mutum ibada da bid'a wani abu ne kenan ka kago ka ka cikin addini yajibu alaina tarku wajibi ne mu bar shi domin hadisin man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad domin wannan hadisi duk wanda ya yi aikin da ba mu mun ka ba da umarni ba bai bisa ga al'amarinmu na addini ko mun ka ba da umarni an maida maida abinsa da hadisin wa iyakun wa muhdisatul umur fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalala finna ka shaidinku da biya kagaggen al'amura domin duk kagaggen abu wanda bai da asali a addini bid'a ko wace bid'a kun bata ce ko wace bata tana wuta saboda haka fa umurul aqida wa umurul ibada al'amura da na shafi aqida dole sun ka shafi ibada da al'amura umuman na addini to babu majal lil ikhtilaf fiha abadan babu wani sawa na yin sabani a ciki ne abinda kawai za a diba mi Allah ce mai annabi ce shi za a aiki da shi kai tsaye babu ta'awili cikinsa abadan wa ma kawai a fiha nusus ana bibiyar wato nasusa ne min alkitab wa sunna cikin waɗannan al'amura sannan wa ma kana alaihi salaf hadhihi al da abinda magabata salafus salih suke akai na waga al'umma to kun ji wannan kehe kenan duk abin da ya shafi addini wanda ya abin ga ibada waɗanga abubuwan babu majalis na ijtihadi ciki ne ma'auni ne shine mi Allah ya ce mi manzo ya ce yadda sokacin na haka nan za a yi haka al'amura aqida Allah ya ambaci ya istiwa'i bisa al'arshi iyaka mu ce istiwa'i ta dace da shi amma babu da damun mu yi mazhaba ciki a ce mazhaban wani ya ce ya yi Allah al'amari ne na istiwa'i ko kaza a yadda an ka ambata nan haka za mu yadda da abin sosai kisimi na biyu shine al-ikhtilafu fi malin ra'ayi fihi majal saɓani wanda akwai dama a saka ra'ayi ciki ne ko ma a ce ma huwa masarahu ijtihad ko kuma wanda yace fage ne na ijtihadi na mas'alolin fiqhu waɗanda ke tasowa واستنباط الأحكام da kuma kiranto waton hukumce-hukumce a yi istinbat a cinto su a su ainihin a cikin littattafai na ilimi a kiranto su minal adilla na dalilai ya zamo yadda wanga ya ga dalilin nan ba haka nan wancan ya ga wannan dalilin ba haza ya ƙaufi ikhtilaf wannan ana samun saɓani a cikinsa domin istinbadin ka ba dole ne zama istinbadin kai zan ɗaya da na wani me yasa li'anna madarikan nafi takhtalifu fil istinbat min nusus domin me domin ra'ayoyin mutane da fahimtocinsu na bambanta a wajen cinto hukunci kun fahimci wannan da kyau yawa abu na iya faruwa ya zamanto kai tsaye ba a samu aya kai tsaye bai sai magana akan abin bayyane ba haka hadisi tunan malamai za su yi tunane su ce to ai wanga abu ya kama da abu kaza inda Allah ya ce kaza bayyane a wuri kaza Allah ya ce abu kaza bayyane amma ga wanga matsala na kama da waccan saboda haka hukuncin wanga ne ya yi daidai da na wancan sai wani yanzu ya ce a ina ba su zuwa daidai wanda ba daidai su ce ba ba a ganin nan wurin an ce kaza an ce kaza wancan ko kaza da kaza ka ganin nan ne don idan ba a samu nassi sarihi wanda ya magana a kai ne istinbatas ne wato ne kowa ya lalabo zurfin ilminka na sanin ƙura'ani hadis lugha eh, da sauran abubuwa adab na laraba da sauransu wanga shi zai baka dama ka iya cinto abu cikin nassi ka bashi ma'ana to yadda ni ka iya cintowa yana yiwa kai naka hange ya bambanta da wancan naci ma bambanta da lawani kun ji da ake samun saɓani shine ma da yake cewa wa masailul ijma mahsura yace mas'alolin da an kai ijma'i akan su to killatacci ne eh killatacci ne ba wani ba a yi cewa bude suke haka wala ya juzu mukhalifataha waɗannan da suke killatacci to babu dama mutum ya saba musu lakin ma laysa alaihi ijma' duk abin da aka ce ma ba a yi ijima'i ba a kansa kun gane wannan minal masailin istihadiya na abubuwa waɗanda mallamai suka ijtihadi a kai ne allati hiya majalul ijtihad wani yake fage ne na a ijtihadi to fallahu jalla wa ala aqa kullu alimin bi hasabi ma khassahu Allah ta'ala ya ba duk wani malami ko wani malami gwargwadon abin da Allah ya keɓe shi da shi minal madarik wato na ganewa da hangen nesa wa fam da fahimta wa ma yasilu wa ma yasilu ilaihi min an-nusus da abinda da kai in hankalinsa da basira suka iya kaiwa gare na nasusi haka wal ijtihad mashru'un fi din ijtihadi kuma abu ne wanda yake shar'antacce a cikin addini ba hada ijtihadi ba wa qad hasala domin ijtihadi ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake sananne saboda haka fa haza ikhtilafu fi ijtihad yace to wannan sabani to akwai ijtihadi ciki ne walaysa ikhtilafan fil aqida to ba sabani bane game da aqida nan kan ba samun sabani kasantuwar Allah saman ne kasancewa shi kadai yake kasancewa shi kadai a bauta kasancewa shi ne ya yi halitta shi ke gudanarsuwa kasancewa sunayensa da siffofinsa wannan lama babu dama mutum ya ishtihadi cikin waɗannan babu dama bi kawai za ka yi to haka game da al'amura na ibadoji kamar da munka ambata shi ma lama babu dama na mutum ya ce ya ishtihadi a cikin waɗannan saboda haka yace walaita ikhtilafan fil aqida wannan ba a ce mai ikhtilaf ga aqida wala fi din wa inna ma huwa ikhtilaf fi masail al fiqh a wannan ana ce mai sabani game da mas'aloli na fiqh wa kana nasu mutane sun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin ijtihadi ko su samu sabani malamin zai ba da misalin da zai sa kila a fahimta imma bai ba su abu wannan misali ɗaya zai ishe mu na ishtihadin da sahabbai ne sun kai kan cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin handak Allah ya ba manzon Allah umarni da ya wuce a unguwar Banin Quraiza waɗanda sun kasar da alƙawari sun ka shiga makafirai yakan musulmi manzon Allah ya ce a yi shela a ce gada wanda ya sallar la'asar in ba bani banin ƙuraiza kaga a wannan wurin wani sun fahimci cewa manzo Allah yana son a yi sauri ne a isa wurin amma ba yana yin wai don mutum zai iya yin sallah kuma ya isa wannan wurin cikin lokaci bai saba ba to ba shi manzo Allah kanin ba maganar da ya yi su sun fahimci sauri ya kaso a yi a isa wurin haka in kana iya sallar la'asar ɗinka kuma ka isa lokacin da manzo Allah ka bukata a isa ba ka yi laifi ba wasu ka ce a'a ya ce gada wanda ya sallar la'asar sai can haka ba mu sallah mu sai mun zuciya kaga wanga shi ake ce masa sabani game da fahimtar nassi kun gane sun yi sabani wanga ga waɗanga ga abin da suka fahimta da ga abin da suka fahimta kuma da manzon Allah ya zo an ka bashi labari bai ce ku kun yi laifi ba ba abu wanda ya azama laifi bai ce ku a daidai ku a da laifi ba sai kyare su haka nan don ni saboda kowanensu ya yi aiki ne da abin da ya fahimta to ire iren su suna da yawa cikin nan irin wannan saɓani to ba shi ne saɓanin da aka ganin mutum iya yi shi ya yi laifi ba malami ya ce wa haza ya wa nasu fi ahadin nabi yace mutane sun kasance a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yajtahiduna wa yakhtalifun suna ijtihadi ko suna shan bamban da junansu wa hadha al-ijtihadu ala qismayn to yace irin wannan sabanin shi ma ya kasu gida biyu Ismin zahar abun ga zaharar dalil ma ahli al al Fai fihi fa yajibu ahzuma alayhi dalil yace kashi na farko akwai wanda dalili ya bayyana tare da ɗayan masu jayayya wanga ya ce baki wanga ya ce fari to sai zamo dalilin zama hori ya bayyana ƙararraga ga hujjar da ka nuna wannan abin hori na an gane ku yawa to wannan wurin wajibi ne a yi aiki da dalili sai a ce in kai ka ba da dalilin wanga abu da ka ce hori hori na to kai da kace ba wari na ba baki na kai ma tsaye da dalili wanda ka nuna cewa wannan abin wari a baki na ya kasa tsaye da dalili to ya waje ba kowa ya aiki da dalili sai a rabu da wanga da bai da dalili komi matsayinsa sai a zo a yi aiki da wanda ya kawo dalili akan abin nan wari na sai a yi aiki da maganarsa don ba maganarsa an ka bi ba dalili an ka bi shi ko ga da aka ce ya ka hujjar da ka nuna abu kaza baki na ya kasa sai a bar shi da kaya ne ko a kira shi da ya bari ya zo ya bi wanda adda dalili wannan shine shine wa tarki malam ya yaqim alaihi dalil da barin wanda dalili bai tsayu ba a kansa wa wadu ara al fuqaha ala dalil kenan su ma malaman fiqhu da za su samu sabani tsakanin su da junan su to da za a gilma ra'ayoyinsu a bisa sikelin dalili imamu shafi'i da ya ce kaza menene dalilin da ya tsaya imam malik da ya ce kaza ne wani dalili ya tsaye suwa abu hanifa da ya ce kaza ne wani dalili ya tsaye suwa ɗan ambali da ya ce kaza ne wani dalili ya to sai a dawo kowane su a dibi dalili ne wanda dalili ne ya hikari ya yi bayyana to sai a yi aiki shi shi ba a tasubanci duk da ka san wanda kaka goyon baya maganar da ya bai kawo dalili wanda sai karhin ta wancan ba ka ce a duk da haka ne za ka ci gaba da biya sai tuna shi an ne ko shi aka ce mata asubanci wannan baya halasta addini sai ka aje duk wanda ya ganin wani mazhabar shi kuke yi amma ka karanta wanga ya ce wato wanga ya ce sallar kasar misali rukhsa rangwame ne in ka cika babu laifi wanga ya ce a'a sallar kasar shi ya abinda an ka hirin jarawa azima ce da haka wanda ka tafiya bai kasar ba to ya yi laifi misali to shi kenan sai kowa ya kawo dalili ne maliki ya ce kaza shafi ya ce ka to da maliki ya ce ruksa ne mai dalili ya tsaye a cikin ƙur'ani da sunna mai ƙarfi shafi'i da ya ce wani dalili kafa ƙur'ani ko sunna ko ijma'i wanda ka nuna cewa eh, azima ce ba abin kaga sai ai aiki da wanda ya kawo dalili mai ƙarfi akan mazhabar da ya tafi a kai. to shine yake fa ta'aradu ara al za a gitta ra'ayoyin masana fiqh wa dalil akan sikeli na dalili wa ma dalla alaihi dalil wajaba al-akhdh bihi wanda dalili yayi nuni akan sa wajibi ne a rika yi aiki da shi wa tarki ma khalafahu abadu abin da ya saba masa da masabar wani son ka ce kaza ne ina dalili babu to masabar wani na ce kaza ne ina dalilin sa aka ce gashi to shi kenan ko kuma duk sun ba da dalilai to sai a diba na waye ƙarfi sai a aiki da wanda dalilin sai fi ƙarfi cikin su jiba alal ala al lam yuwaffiq lisawab ya wajaba a wannan lokaci ga mai ijtihadin da shi bai dace da daidai ba bai tsayar da hujja ba ko hujjojin da ya kawo ba su shiga to wajibi ne a kansa wanda ya zama to khalafar dalili zan shi ya saba ma dalili to wajibi ne an ya qabala al ya karbi gaskiya wa yarji'a ila sawab ya dawo zuwa ga abin da addini tunda bai kawa hujja akan mazhabar shi ba ko akan abin da ya za'a to sai ya dawo ya bi wanga da ya kawa hujja yace wala yajuzu la al-istimraru fil ijtihad al ba baya halasta gare shi ci gaba da ijtihadi na kuskure wala ya juzu la kuma mu ma mabiya baya halasta gare mu a wannan lokacin an nattabi'ahu mu bi shi al ijtihad al ga wannan kuskure ga wannan ijtihadin nasa na kuskure wala a'immatu shuwagabanni yusuna na suna mana wasiya bi haza da haka kullum suna ce mana su karan kansu limaman hanafiya malikiya shafi'iya ambaliya kowane su waɗannan mazhabobi da waɗanda ba su yi shahararsu ba to babu limamin da ya ce a shi makacci babu cikinsu wanda ya ce in nin waɗi magana shi kenan ku riƙata a'a kowane su na cewa in nin faɗi magana ku auna da dalili ya saba ma dalili ƙarara ku rabu da magana waya kuma suna ce arizu aqwalana alal kitabi was sunna kullun suna cewa ku gitto maganganun da muke maku fatawoyin da muke ba ku fahimtoci na istihadi da muke hisuwa cikin nasusa muna cewa ga fahimtar mu ga wanga nasi ga fahimtar mu ga wanga nasi to ku rika gitta su da qur'ani da sunna an gane ku gitta su aiki ku gitta su aiki gwaje sun yi daidai an samu ta aya wadda ta zo ta tabbatar da wanga istihadin da mun kai cikin wanga nasi an samu hadisi wanda ya zo ya tabbatar da istihadi da mun kai cikin wannan nasi eh ko a in babu kun ka samu wani can ko kun ka tarar da wannan maganar da mun ka ya saba mu wani nasi wanda mu ba mu hango shi ba to ku rabu da maganar mun ku yi aiki da wannan dalili sai ce misali imam abu hanifa rahimahullahu ya kula yana cewa idza ja al hadithu idan hadisi ya zo anin rasuli daga manzo sallallahu alaihi wasallam fa alar ra'si wal ayn kai tsaye shine ra'atu wal ayn ga laraba bi ma'ana babu tantama babu gaddama kai tsaye za mu yi aiki da shi kenan ma'ana mu aje magana mu idan da muna bisa ga wata magana ko wani ra'ayi sai ga hadisi an karanto muna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun yi da'a mun bi mu aje maganar mu shine alal ra'si wal ayn kun gane yace wa idza ja'a al hadith idan hadisi yazo an sahaba an sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to nan ma fa'alar ra'asi wal arm nan ma ba mu rija in an ce in mun wata magana sai aka ce a ah, ai sahabi wani ya ce kaza sabani da mun ce nan to mun yi da'a da maganar sahabi mu ajina ku yi waƙi da maganar muku ya aiki da maganar abin da an ka kiran so sahabbai sun ci kowane sahabi ne inda yana da matsayi na sahabi an ka ce ya faɗi ya ba da fatawa ko ya faɗi wani hukunci wanda ya saba ma wanda ni ne faɗa maku to ku ake nan ku yi aiki da na sahabin nan kowane sahabi ne sannan ya zo ga mataki na uku ya ce wa iza ja alhadisu an tabi'i idan hadisi ya zo ga na aka ce mun ce kaza aka ce to ai malan na malan wane na ne shi ga abin da ya ce ba cewa ga abin da sahabi wane ya ce ko ga abin a a'a shi ma na ra'ayi ne na yawadu kun fahimci karatun shi ma na din ra'ayi ne ne fahimta ta bai jingina magana ta zuwa ga zuwa ga sahabi ba ko zuwa ga annabi a'a shi ma din ra'ayi ne na yawadu to nan sai abu Halifa yake fanalu rijalu wa hum rijal nan kan su malamai ne mu ma malamai ne mu kwarsa da haka ban aje magana ta don tasu ban aje magana ta don tasu fahimta su yake magana ba yana magana abin don ka ciwo ba a fahimta su in an ka ce misali sa'idu dan musayyidi ko sa'idu dan jumair waɗannan dai manya-manya tabi'i na ɗin ko malam ada'u duk tabi'ai ne ko malam qatada duk waɗanga tabi'ai ne to in an ka ce sun ce kaza amma ba su ce annabi ya ce ba ba su ce sahabi ya ce ba fahimtar su ne to nan abuwa ne fa ce to su maza ne mu maza ne ai mallamai ne mu ma mallamai na dan sai dai mu kwarsa ka tuna ra'ayi suka faɗi mu ma mu faɗi na ra'ayi ka ban sakin nau Ina su in ba su faɗi dalili wanda ya doke nau ba amma kun ji ga maganarsa in dai sahabi ya ce to shi kenan nan babu maganar eh babu maganar ya ce ya aiki da ra'ayi cewar sahabi nan a'a fahimtar sahabin kun gane fahimtar sahabi ya kare ba na ne kirantowar sahabi ba kirantowar sahabi ai annabi ya ce ki. a iya ce maganar sahabi yana ne sahabin ne da kai ne ya yi tari magana na shira ya ce to nan mun yi da ce amma tabi'i na su kan in an ka ce sun ce kaza ya bambanta da fahimtar mu muga da muka ce aka ce a ai tabi'i na wani shi ga abin da yace to nan hum rijalun wa nahnu rijal su maza ne mu maza ne bi ma'ana su mallamai ne mu mallamai ne ha za ma da yace su wannan ita ce maganar imam abu hanifa cikin limaman nan guda hudu a ƙadamal a immatul arba shi an magabacinsu an gane yawa um, cikin limaman ga hudu wanda ke da dadaddan mazhaba sha abu hanifa sannan malik sannan shafi sannan hanbal da yawa suka jin ɗalibai ana ta kashe su ga jarabawa wani ya zo a ce ka wada mana cikin limaman ga wane ne na farko wani ya ce maliku wani ya ce kaza kuma sai sha kasa da akwai yaro da mun ka zo saudiya mawa kai shi wajen mukabala wanda za a yi mai intabi gaba garan gani zane ga shi malami na mai tambaya wallahi akan tambaya ga awa mare wallahi ana wata ya abin ga ya kace mai mazhabobi guda nawa ne ya ce guda hudu wannan mallami ga daka ya ce sowane ne sai ce imamu abin ga imamu malik hanbal shafi'i abu hanifa sai ya ce haka ya ce to wanne ne cikinsu wanne ne magabaci cikinsu sai kama damar damar wanne ne cikinsu wadda wace mazhaba a farko sannan wace sannan wace sannan wace ya kasa ya kamo na aka ya ya kamo na aka ce ga ya faɗi da irin wata tambaya amsa guda suka bukata da ka yi biyu shi nan faɗaɗɗe ne dan ya zan ke nan lalabi haka Gesin na haka ba ba ka da ilimi so kun ga irin waɗanga abubuwa ƴan ƙanana ƙanana ƙanana ka yi shekaru kana karanta kana ta mazaba wani amma baka san wane ne eh wane ne akadam wane ne mafi zama da daɗe saiwa saiwa saiwa tun masaba abu hanifa shi a farko daga nan ne sauran waɗanga masabobin ke haifuwa dan daga shi sai imam malik ga daɗewa daga nan sai abu babu sai abu nan shafi ahmad bin ambal shi an na ƙarshe masabobin ga guda hudu ana so a faɗa muku shahararren mazhabobi amma akwai mazhabobi waɗanda ba su shahara ba wanda ke ko a garin wasu ƙwarori ka bin mazhaba wannan ba akwai su sufiyanus a sau ta da mazhaba da ibn uyayna shi ma sufiyane ne ke duk suna da mazhabobi su lai mazhaban lai warin imam malik tare suka yi ɗalibci imam lai shi ma yana da mazhaba amma mazhaba dai kuna ko jinta yawa imam malik ya shafi to irin waɗannan mazhabobi su ba a ko abun gansu amma waɗanga su a shahararri aka ce ma shahararrin mazhabobi kakkacewa hudun ga ɗaya na a waɗanga su a shahararri sai ka ce mazhaba shahararri fitacci hudu ne mazhaba hanafiya malikiya shafi'iya hanbaliya Waɗanga su ne shahararri akwai wasu mazhabobi ban ce na iya akwai su amma ba su shahara ba wasu su duk ba a san su ba ba mu misali sai ka ce misali irin mazhabar eh, imam sauri da imam lai da ibn uyayna duk waɗanda suna da mazhabobi haka su ba su aiki da mazhabar wani fahimtar su da shi suka aiki da almajiransu haka ba su aiki da mazhabar shafiya ko an su fahimtar su na ilimi da shi suka aiki dan ba dole na sai sun bi mazhaban maliki ko sun bi na wani sun bi wani ba mallamai ne da imam maliki ke mallami haka suke mallamai na to haka ba dole su bi fahimtar imam maliki ba kun fahimci da karatu yake sai dai sai Allah ya ɗaukaka waɗanda ya zan su sun yi fice sai maza ba su sun ka karɓi duniya waɗancan duk da suna gogayya ilimi da su ko tsaraki ne ko ma sun yi su sai zan Allah bai bayyana su ba na fatan gane sai ce wal imam malik misali imam malik rahimahullah ya kuli yana cewa kulluna radun wa marfudun alayhi ya ce kowane mu radun mai mai kasuwa ne wa marfudun alayhi ma ana mai dan mai ai kowane daga cikinmu yana iya raddi ga maganar wani sannan kuma ana mai raddi sai ce illa sahiba hadal kabar yana wannan magana kusa ga kabarin manzon Allah ne yi majalisa sai na karantarwa sai ce in ba mai kabarin ba shi dai ne da ya faɗi magana an ƙari amma in ba shi ba kowane mu ana karɓar magana ta in ta yi daidai da ƙura'ani da sunna da dalili bayyane ana maidan maida maganar san bai daidai ba kowane mu kun fahimci wannan eh a'a yana magana da dukkan duniya duk wani mutum ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi dai yake an gane yawa shi yana nufi kenan ko sahabi yayi magana ya saba mata manzon Allah ana mai da magana ce amma manzo Allah bai magana ce magana ce ta saba mata Allah ko ta saba mata wani a da manzo Allah ya magana shikenan ba magana cewa wai ka zo binciken ta binciken da zaka yi shine ka gano shi ya faɗi mm, ya inganta faɗi ne ya inganta wa za faɗi ne ya inganta shi ya faɗi to shi kenan ba maganar rabi ga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam amma kowane mu cewa kowane mu kenan har shi magana sai ana yin magana sai raddi kun fahimci ya ce illa sahiba hadal qabr sai fa wanda addawan kabari ya'ani yana nufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul rahimahullah haka wani wuri ya ce aw kullama ja'ana rajulun ajdan min rajulin tarakna ma nazala bihi jibril ala muhammadin lijadal haula hadha kalam imam malik da magana da ya kuma yace a yanzu duk sa'ad da wani mutum ya zo muna da iya faɗi da iya baki ne saboda ya kai makula da iya faɗi da iya lauya shi kenan sai mu bar abin da ya sauko wanda jibrilu ya saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu bar shi mu bi magana sai tunda ya iya magana imana ba za mu bar magana kowa ba muddin magana sai ta saba mata manzon Allah wallahi da za a ban magana manzo Allah mu bi magana ku duk iya lauya ce da duk iya magana in sa akwai irin waɗannan mutane sai sun kai ka burhani inda ka bar su su haɗi da bakin su to in ka ce kaza ne to me yasa bai zan kaza ba me yasa kaza ne zan kaza sai ya kai ka gaba ka ba shi amsa sai ce to saboda haka wannan magana sai ce to duk yadda ka kai ga iya jidali da ka da mutane in dai magana ka ta saba ta manzon Allah ba an bani maganar manzon Allah mu bi ta ka yace to haza wannan ita ce maganar wato Imam Malik rahimahullah haka ma a wani wuri yana cewa la yaslihu akhira hadhihi al-ummati ma aslaha awwalaha haka nan ne yace la yuslihu akhira hadhihi al-umma yace babu abin da zai gyara karshen wagga al'umma ai wagga al'umma yana nufin ƙarshe yana nufin su imam malik da abin da zai biyu ba a gare su to babu abin da zai gyara su sai abin da ya gyara na farko da haka da sun saba ma hanyar farko to sun lalace hmm? da sun saba ma hanyar magabatansu to sun lalace babu abin da zai gyara wagga al'umma sai abin da ya gyara na warko na warko ko biya abin da Allah ce abin da manzon Allah ce da shi suka to shi al'ummar ga ta ƙarshe za su yi su ma su tsira muddin sun aji ƙara Allah da ƙara rasul sun bi ra'ayin wani to sun halaka ina fata an gane yawa yace alkitabu sunna wato alqur'ani da sunna yace haza wannan ita ce maganar da imamu shafi'i Ya imamu malik yayi yace wa haza kalam al'imam imam malik rahmatullahi alayhi ina ganin nai kamata mu dakata akwai maganar imam shafi'i akwai maganar imam hmm? ko amma dai su ba su da ya ku bari don mu samu azaba wal Imamu shafi Imamu shafi rahimahullah ya ce ajma'ul musulmi musulmi wato sun haɗu ala anna manista banat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi cewa duk wanda sunnar annabi ta bayyana gare shi ga wata mas'ala an ka ce mai aiga a yadda manzon Allah ya ce a yi ko ya yi lam yakun lahu an yada'aha to ba shi da dama ya bar wannan abin da kauli adin wai domin wani ya ce can wai don a ce wani ya ce da an ce maganar manzon Allah ta tabbata ga matsala ta kaza to baya halatta ga kowane ya bar wannan magana ta manzon Allah wai don ya ji maganar wani kowane ne ko da sai na abakar ne wa yaqulu haka rahimahullah yake cewa idza khalafa qawli qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan magana ta ta saba ma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli arda al-ha'id ku bugi huskar bango ko katanga da magana ta aiku jiwa da magana ku waƙi da magana kamar yadda za a ce a labta abu ga ku yi waƙi da magana ta wa za'arar kunji na ce kaza ga hukunci ne sai can ka samu wani hadisi ingantacce da ce ai abin nan da na yi ma hukuncin a yi ga da annabi ce ku yi jiwa da magana ku rika abin nan da manzo su alaihi sannan ya ce haka yake cewa kuma idza sahha hadithu fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta to ni shi an mazhabata ai bi mana nan nake na aje waccan tau magana na dawo ma hadisin ga da ya inganta waɗanda magabata kun ji sun yi uzuri sun bi ɗan makansu ba babu dama mutum zai bi su bisa ah, abin ga ya ce wai ai magana imamu shafi to ga abin da ya ci wagga magana da ya faɗi har ƙarshen duniya bai da laihin kai aiki da magana magana sai ka aje sunna kai adalin dan shi ya ce duk inda aka kai hadisi ya inganta to yana raye da bai raye shi an magana sai wannan hadisin da shi zai aiki ya mata ba ta ya ce za kalimatu shafi na su ne kalmomin imamu shafi sai na ƙarshen su imam ahmad bin hanbal rahimahullah ya kuli yana cewa ajibtu ya ce ina mamaki da ƙaumin ga mutane arafin isna da hati sun yadda da isnadin hadisi sun yadda da inganci an kora an wani an wani an wani an wani an abi huraira annin nabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta sun ga cewa isnadin ga da kyau hadisin ga ingantacce ne to ina mamakin mutanen da sun kasar haka an gane yawa ya zabu na ila ra'ayi Sufiyani, amma kuma sai kaga sun karkata zuwa ga ra'ayin Sufiyani. sauri sai sun sun sun suna ce to ai ai malam sufyan ya ce kaza ai malam su ai ga sun gane wanga hadisi isnadi ne mai kyau ne ingantaccen hadisi ne ko su je suna cewa ga abin da mallan wane ce shine imam hanbali amal ke tana mamaki waɗanda mutane araful isnada sun san isnadi wasu hati da kuma inganci ne amma ya sabula ila ra'ayi sufiyan amma wai su ne wai kuma suke karkata zuwa ga bin ra'ayin sufiya kamar yana sai ce musu sufiya ga ba shi an ka aiko muku mallami na Allah shi mishi rama yana ya isa da ya kuskure to don ganin girma nai kun san hadisi ingantacce wanda ya saba magana sai ku ce a za ku ci gaba da bin maganar tafiya alhali Allah na ta fali hazarin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim waɗannan da suke saɓawa daga al'amarinsa su yi sauna su ji tsoron wata fitina ta same su ko azaba mai raɗaɗi sai imam yake a ta diriman fitina shi kun san abin da a fitina alfitinatu a shirka la'allahu iza radda domin shi mutum idan ya yi raddi ba da ƙaunin. ga sashen magana sa ai magana a sallallahu alaihi mutum yayi raddi ya kama magana wani an ya kafi kalbi shehu, minar zai wani abu na karkata ya fada cikin zuciya ta fa ya halaka ya halaka sun ga yadda magabatan mu sun kasan hakika ne sun kasan Allah kuma sun kasan dalilan da ka sa mutum bata kana iya yin wani abu Allah ana maka sannan su subahi akwai hasara da na yi wuce ka da sannan su subahi kana iya yin wani laifi a kan wannan laifin ɗai ka rasa samun yin raka a tare fage a rannan akwai hasarar da na yi maka ka rasa raka a tare fage duk wannan ranar wanda ya rasa raka a tare fage bai yi ba to ai hasara ta gama cin shi wannan ranar to in ka bi cika punishment na an kai an hana mishi alherin wannan to haka mutum in yana aikata wasu abubuwa Allah na iya jefa mishi karkata zuwa ga ɓanna cikin zuciya ce Karkata nuna ya zama shirka Karkata nuna ya zama shirka na ya zama wani babban sa'o shi ne imamu shafi yake cewa wato abinda wannan aya ke nufi da fitina a nan shirka don takan yiwu idan mutum ya yi raddi ga wata magana ta manzon Allah ta inganta yake aiki da ita to ba mamaki Allah ya jefa mai karkata cikin zuciya ta yi karkatan nan kuna iya zama shirka zai ya mutu mushriki Da haka a ji tsoron wato sakin maganan magabata musamman a nasarar sallam a saki magana ta yi wai don a abin maganar wani can to akwai haɗarin gaske Ko kun ga waɗanga malumma Dukkaninsu su masu mazhabobin ga babu wanda ya shi abin mazhaba ta dole kowanensu ya dai zauna mallami ne babba ga ƙasa ga wuri in bai samu nassi da zai ce annabi ya yi hukunci kaza ga abu kaza ko ga nassi na ƙur'ani da ya ce kaza ya bincika bai samu ba sai ce to ina ganin abin nan haka a yi a bashi hukuncin kaza haka ni ga nawa fahimta abin nan kaza shi an masa ba ga tawa fahimta abin nan kaza to ba ya ce ga tawa fahimta abin nan kaza sai ga wani ya to wata rana sai ta daga gasa mala abin da kace ga fahimtar ka kaza ai ga hadisi wanda yake kaza ne sabanin fahimtar ka sai ce ko yace yace wada hadisi. sai ce an ware an ware an ware amma yana nan biye da kai kana kirga su yana ji kana kirga su haka kai ga abu huraira ko anas sai ce na ce ai wani hadisi ne kyau ai wani hadisi ne ta ce ne saboda haka na dawo ma hadisi wancan magana da na waɗi na walwale ta ku da annan na barranta ga maganar da na waɗi ku waɗa ma saura wannan hadisi shi an magana wanga hadisi hukuncin hadisi shi a daidai kun zo da suke Haka nan suke yi akwai imam abu hanifa wanda rana ce abu hanifa imam ahmad wani ya zo ya ce mishi ga alaga ta mana wurin wankin kawafu wajen amurda shin sai an saifayi ya yatsun kawafu sai ce a ba sai an yi saifayi yatsun kawafu ba dai wanke. yana rai baki sai wani daga cikin manyan malaman da a tare da shi sai zo kusa gare ya ce mala akwai hadisi ya ce nan ya ce na na ya ce kawo sai ya jero mai isnadi daga wani daga wani daga wani daga wani daga wani daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai imam sai imam Ahmad ya ce subhanallah ai wannan hadisi ingantacce ne ina mutumin ne yake kukira kira ni shi ya zo ya ce ga hadisi ya samu ana sosai eh ana tsakiyar hira haka suke kaga in bai samu wanda ya tattara ba shi kenan an sai wannan shi an maza ba sai sai ka ji ana haɗe maza ba imam imam ahmad ba sai an tsatsi ya tsuba ya tsuba ba sai kaga wani ya zo da hadisi sai kaji wani ya ce to to ka yi imam ahmad ilimi har ka asali saboda ga hadisi bane to mun babu ruwan mu kaga sai a sai rikici a sai rikici alhali shi ga abin da yake ga abin da ya hukunta to wanga misali ɗaya ne misali sannan akwai fahimta wanda Allah bai ba wasu bai ba wasu fahimta ce ko na nasoshin Qur'ani ne akwai malamin da yana zaune wajen tafsiri babban malami ne mallamai sun karo yana tafsiri yana bayanin abubuwa waɗanda yin su ba na ilayi fata mutum ya rantsuwan ba zai kusanci iyalinsa ba matuƙar rantsuwa zuwa wata hudu ba na. sannan akwai saki saki ba da gina ba dan annabi ya yi saki annabi ya yi ila'i sannan akwai wani abu guda ko mine ne sannan sai ce kuma sannan ya ce zihari yin zihari ba da gina ba sai eh, shi ma babu ba da gina to ya gada wannan fatawa babban malami ne ba mai iya gittawa akwai wani malami dattijo wanda ya taho sauraron karatu sai bari sai da an kawace majalisa sai zo kusa gare shi sun ka gaisa sai ce malam daga ina ka ce ce daga wuri ka ta ce na ji ka tawakka ka ce annabi ya yi ila'i wannan gana gaskiya ne hadisi ya tabbata annabi ya mata na ila'i ka ce annabi ya yi saki gaskiya ne akwai hadisi ne tabbatar da ce annabi ya saki matarsa kuma ka ce annabi ya yi zihari muna annabi da ya yi zihari to zihari ko ce na dalilin ka ya ce domin allah ce na munkarar minar ƙauni wa zuwa ya ce maganar abin ga zihari magana ce ta ƙirin ƙarya mai muni Allah ya ambaci wanda ya yi zihari ya ƙirin ƙarya hannu ya za ka ce annabi ya ƙirin ƙarya hannu sannan ba ta da ka da dalili wanda karara wanda ka nuna annabi ya ji haji alamin da sai zuwa ya karyo ya za ka ce annabi ya ji haji in ka ce annabi ya ji haji Allah ya ambaci waɗanda sun kai zihari da cewa su yi munkarar min alƙawli wa zuwa lalu ya annabi ya munkarar min alƙawli wa zuwa annabi ka karya wanda Allah ya tsare shi bai karya mutane sun riga sun hita don mutumin bari ya sai da an kawace majalisa sannan ce yana da magana da mallar sannan sun kai wanka ai gari na wayewa majalisa an haɗu za a yi karatu mallar yana karatu ɗaya yana didi ya ga mallar sai ya ga ya shigo ya zanna can kwana sai ce marhaban bi mu'allimi marhaba huna huna ta'ala huna maraba da mallami na mallami ya haka ya ga da shi ya kan ya ce mai sai ya taso ya taso sai ya ɗaga mai ya ce zauna kusa gare shi mutane na taɓa maki mallami babba haka mai ilimi haka a zo wani mutum ba kawai ba kawai haka ba san shi ba sai da ya gama darasi kamun ya ruhe sai ce wanga da wagari mallami na ne jiya na ce muku kaza na ce kaza na ce kaza na yi kuskure wuri kaza da mm, ce na yi kuskure wuri kaza ba haka ne yake ba annabi bai taɓa yin zihari ba don ga dalili ƙarara za ka dun magana da na ce annabi ya yi zihari akwai buƙatar dalili tunda wannan magana ta zihari mai muni ne a liƙawa mutum ya za a liƙawa annabi ba ta da dalili ne ƙarfi ba hukunga waɗannan ba ka cewa wai sun san komai don kana mallami dole ka waɗi magana wata rana kai kuskure yaya za ka ce kai ka riƙe mazhabar wani ba ka ɗagawa yi da aka kawo ma hadisi ingantacce sai dai ka yi tsuki ka ce karambanin banza da bi kai ka yi malam wani sani shi da ya ce ana yi eh kun ga irin waɗanda abubuwa sun kalakar da mutane nan za mu aji insha Allah idan Allah darce mu sati na ta za mu ɗora da bayani akan abin da ya shafi ijtihadin ga da maganganun da aka yi malin masu kai a kai abin da mun ka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure ya wakana Allah shi ga faɗi subhanaka la ilaha illa a astaghfiruka wa atubu ilayk wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kin da shi shidda ne muka ce yau